Assalamu alaikum. Ama dan dai magana. Ina wunin mu? Lafiya. A wun lafiya. ko zan iya sanin daga ina kike? La haula wala quwwata. Eh. kan bayyana nake. A to. To wannan ruwan fa. Abu ne daga Allah. na'am mun ji labari ne abu ne daga Allah kyauta daga Allah na'am me ya faru ne a nan wurin wallahi ba sani ba babu wannan babu wannan dan jarida ne dan jarida ne dan jarida ne sosai Allahu akbar dan jarida kaga za a dinga zuwa ana wannan zalai ce da babu zaki mana bayani kan wani shi ma ya ji daga wani wuri ya karu hmm. a to ka fara yi ta ka bata guri kaga ruwa da ya kasu ne ba kala shi ruwa daga Allah dan matsaka

wato jama'a kamar yadda kuke gani yanzu wannan ita ce gadar da ake ce ma gadar 88 wanda ke kan titin gwamnan commercial college da ke hayin ojo sabon gari zaria kamar yadda muke gani jiya kun face ta tattaru a wannan guri sai ta yi wani abu da suke cewa wai ta rubuta sunan allah to amma kafin a yi awa 24 ga jama'a nan sun zo sun cika ta tun daren jiya jama'a ke hankoro a wannan wuri kamar yadda muke gani a wannan kwatan ne kamar yadda za mu haska muku zanen da ya faru gashi nan jama'a sun kwashe wannan ruwa sun haƙe ruwan gurin gaba ɗaya daidai nan gurin ne jiya ruwan ya taru inda ake riya cewa an ga zanen allahu da wannan kumfa na'am waye zai fusgan mun waya waye zai fusgan mun waya to a to kai da mutum ya dauka da karfan kantine tsaran ma kamar yadda muke gani ga mahukunta nan sun zo tsawata wa mutane kan abin kamar ina iya hango ga sarkin ojo nan da karan kan shi rike da ya tsabga yana ƙoƙarin korar mutane a wurin allah ya saka mai da alheri eh, wannan ita ce wato kwatar da aka riya cewa an ga sunan allah a ciki ta yadda mutane ke ta zuwa suna ɗibar ruwan suna sha don neman tabarraki wasu suna alwala da shi amma cikin ikon allah gashi nan mahukunta sun zo sun tsawata wa mutane kuma suna yin abin da ya kamata a wurin bayan sarki da nake iya hangowa ga mai anguwa da karan kanshi a Allah ya taimake ka shi